من سنة من لسان يفتح قومي na wannan wata mai albarka wata ramadan hijira ne ɗaya a ɗari uku da talatin da ta daidai da biyu ga wata wata rusiya dubu biyu da da a wannan masallacin albarka masallacin albarka zuwa alhamdulillah wanda ke madini a kan titin da ya goro da da kasuwatan goro allah maɗaukakin sarki da dakatar da mu da faɗin daidai da kuma fasa daidai da aiki da daidai yau za mu shiga wata tura ita ce suratul kahf sura ta goma sha takwas daga jerin jiyar wato kirjan turori na alkur'ani da girma su daga fatima allah ba da sarki da yau na shi ne kogo wanda ake samun cikin dutse alkaha suna da yawa a kuhu wato a akan ce kogo ana kama ce kogo a cikin bishiya ko kogon dutse kuma dai wani ɗaki wanda allah ta'ala ya kaddara aka samu wani mashiga idan mutum da ya kusa kansa shiga ba ka wani wani kogon yana da fadi kofar da karama wani mutum ya shiga zai barci zai iya kwanciya inda kofa ma zai iya rijiyar shi ne kaha kogo kenan wanda ya ke a cikin duniya an ambaci wannan sura da suna sura da kahafin saboda labarin akwai ta a ciki an ambaci kalmar a ciki ubangiji ta ya saukar da ita a cikin garin maka tana daga cikin tsorori masu usuluri na usulurin ayoyin maka yanayin ayoyi da yanayin da'awar da yanayin maganganu sun sha bambam da ayoyin madina ayoyin madina galiba ba da sun karkata kan mu'amala maganar yaki maganar munafikai maganar dokoki yadda za a yi cinikayya yadda za a yi zaman aure ana koyar da mutane da musulmi amma waɗannan turori na masa galiban labarai ne da kira zuwa da tauhidi da ba da labarin al'ummomi da suka wuce waɗanda aka halakar da mutanen kirki na alkuni da kuma irin gwagwar mai da annabi ya a mata da yadda ya sha wahala da kafirai da irin tambayoyi da suke masa duk su ne galiba sai kuma tsoratarwa a kan alkiyama na galiban ayoyin maka za ka ga wato da jisoru ne amma ka ga sura ta madina sai ga adabi guda an samu aya uku aya uku wata ma aya biyu wata ma aya ta aya biyar aya shida amma ayoyin maka sai ga a sha biyu guda an samu ayoyi goma sha biyar عما يتساءل عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون أبو بكر بعدية جنوبا بينهم فلا وعن جنة تمعنا فلا تقدم تعالى قال وانا آية جبول الحمد لله saboda الا na kan godiya sun sa mai gode wa kansa Allah na kuma ya tantance godiya ba wa ku mutum an masa abin da yake so ko ba a masa ba ya kamata ya godiya ba ba don komai ba saboda ni'imar Allah tana jewa a kansu kuma duk abin da ya sami ka so ka gode Allah ka jin bahaushe ne ko a bakin gora kake ko ka gode wa Allah na mun ya ce na na na ba ta gora zan wa Allah to ne ya kai kenan kuma akwai turori kamar fatiha alhamdulillah ya rabbil alamin kamar suratul an'am alhamdulillah alladhi khalaqa samawati wal arda wa lam yusra wa lam yaj'al lahu uh, alhamdulillah alladhi khalaqa samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur dai sun gode wa Allah ya su fara da guda ya su tura su fata kowace alhamdulillah alhamdulillah godiya ta tabbata da Allah subhanahu wa ta'ala wannan ma yace godiya ta tabbata da Allah alladhi anzala ala abdihi alkitab wanda ya saukar wa da bawansa alkitab shine alqur'ani nan ma ya ambaci bawansa shine annabi sallallahu alaihi wasallam bawa na mutuntawa bawa na dangantawa zuwa ga Allah nan mutuntawa ya ce bawa ta kawai girmama abdu nan abdu da sauransu alkitab alkur'ani an fare shi da ma'arifa cewa qur'ani ke ne walam yaj'al lahu iwajan da in Allah bai sanya iwajen aka fare ta da nakira me iwajan karkata ba wata karkata a cikin alkur'ani ko ɗaya ko ta hanyar lafazinsa ko ta hanyar dokokinsa ko ta hanyar hukunce-hukuncensa babu inda aka tosu ba inda za ka ce yau na gyaran ƙarfin Allah ba kuma duk alarar mamu duniya ba taɓa cin gyaran ta ko wani ya ce na gano wannan larabcin bai tsari ba duk larabar da aka yi ba a duniya da duk malaman da aka yi duniya haka suka gani suka bashi ko ta bangaren wancan sai dai a samu bambancin kira wancan ya ce ta wancan ya ce ya wanda ko ba matsala ba ba matsala ba ne in ka bi bambancin kira za ka gara larabci ne sun jawo ma'anar ba ta sun jawo kuma za a ce wani ne karanta da haka daga cikin a guda ainihin wasu ƙwararra saba amma ka ce yau na gano lalle wannan jirin ayar ba larabcin da ba ko yaren da aka yi amfani da shi kalmar ba ta dace ba a gurin ba da ya taba sun gyara kurani ba tata ga lafizansa ga ma'anoninsa na hukuntar hukuntan ba kuma tufka da ruwa walau kana min indi yi su su lafin ikhtilafin kathira da a ba daga Allah ke ba gyara nuna za a ci ba zai lafiya ba qur'ani ba ibnu tafsir ka kalli shafin daga bakar hannun wallahi ba dan daga Allah ya wasu an ci gyaran kuma gyaran ba ɗaya ba zai yawa ka yi littafi ka gani ka ba malamai su duba wani na duba shafin farko yana kallawa da ke kawo biyu zai ja nan ya ja nan ya soke ta sai nan ba haka wani nan ba haka ke larar larabci wannan kalmar kaza ya kamata kuma duk irin bayar ne sai an samu wannan jihar sai an kai da mafi jihar amma ban da ƙwararren yau sama da shekara dubu da ɗari hudu aka rubuta shi a cikin ƙirji aka rubuta shi a takardu aka wallafa shi a matsayin ƙwarani konflik zamanin sai na abubakar har yau a tijarunta wannan bai zai zama yau da shi ne yasa aka kawo da na kira ba wata karkata ko ɗaya ta kowane ɓangare da ƙwa'ani da su wala mai da Allah buɗe wata amma dai littafin duniya sai ta ga sai karkata ko a ce ya gaza guri ba, ko da ya tsara guri ba. kuma abu mamaki shi kansa mai littafin duk bayan shekara ɗin shekara biyu sai ya yi rubutun ɗin da kansa ita ya ga ya kamata in ƙara kaza shi ne na ƙara kaza ko in sauke kaza ko da na yi kaza a hashi a yanzu na dawo da shi dan ja ce za ka ga sa ta da da ta ba ce wannan akwai ziyadatin ko an yi tamfili munafaha muhazzaba da sauran an tashi ko an cire hadisai da suka zo wasu inganta ba ko an shiga da wasu abubuwa wallahi wannan dole ne sunna ce ta mawallafa sunna ce ta dan adam da ya sai samu kamala kamala ta Allah ta shi kare ta sani wata ta'ala wannan ya ke tabbatar mana qur'ani mun duba qayyiman qur'anin Allah ya ce qayyiman bayan ya ce iwa wa jafin ce qayyiman sai sama malamin ce su a ɗanyi yi tafsir latif an wato dangane magana a haka take الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما da yin zira ba su kuri littafi ne mai kyakke daidaitacce wanda yake tafiya a tsari ƙayyiman isa a watan tura ta wuce yake ina haga ƙwa'an ya hadi lillafi hiya aqwam na kuma yake ƙayyiman aqwam yana shirarwa ga hanya wadda ta fi dacewa ta fi tsayawa a tafiya a cikin kowane irin tsarin ke ya dace da ba abu daukarsa sai an ce wani ce ya fitar ce shi ta aka ce duk wanda bai da dokokinsa ba ko ya ga wata doka ta ci karo da shi kuma ta wata din ta fi kyau ta fi dacewa da yanayin zamani da yanayin gurin wannan ya kafarta Wannan lam ya hukumi ma an zara Allah wa ya ta kuma fasikun kuma zalimun wannan kafirci sai dai kai ta zuciya kafin aka tsarin ta ajiye na Qur'ani ba wai jan an fi shi da dan ko dai ko san zuciya ko kuma dai an buga zuciya ko ya ba yadda za ka yi ko dai wani abu amma kai ka san ƙur'ani shi ne ƙayyiman Allah ya ce daidaitacce ne tsayayye ne miƙaƙe ne kuma da yin zai ba san shari'a wani ala ya saukar da shi ba saɓani a ciki babu tawaya don ya gargaɗi liyun zira don ya yi wa'azi don ya gargaɗi ba a kan cewa akwai tashin hankali wanda tsanani akwai azaba akwai bala'i da ke gaban mutane ya zo dan ya ja hankali akan ba'asan shadida milladin kuwa da za ta rika zuwa daga wajen Allah Shi ne milladin huwa amin ga duk wanda bai imani wa yubashirul mu'minin kuma ya rika albishir ga mu'minai yamaru na salihar waɗanda suke aiki mai kyau anna lahum ajran hasana cewa suna da ajaran hasana lada mai kyau shi ne aljanna don allah ya fassara da za ka gane aljanna ne sai ta masu fi na fiye abadan za su zauna a cikin wannan ladan kenan aljanna kenan har abadin abada mini yi mana abadan in baka san abadan ba abadan wani suka ce ka ɗebi ƙasa dunkunan ƙasa a hannun yi. in ka ɗabi dunkunan ƙasa wannan rairayin da kaɗi ba a hannun ka ƙwaya nawa ka ɗabi na ƙasa malala gashin cikin ba iyaka to idan ka zubar da ita wadda ta maka lema a hannun ka ƙwaya miliyan nuna ta maka wallahi tana jiwa yawa ƙila ta kai akalla miliyan ta yawa ƙila ka sama da ta yi ba to ƙasar duniya kasar duniya waye zai san adadin bayanai daga nan da kaga ba ka da iyaka da wata je je ka mutu ba ka daga da karshen iyaka ka za sai dai ka zama da wani ka mutu wala wala da tafi da to a sai wannan kasar da muke ba? a sai za ka zama ba an kanta ba ta za a iya irga a irga kwayar kwayar kwayar kwayar akwai littafin da zai yi rubuta ta babu duk wani lissafin boko dole ya kare ba zai iya rasa takara na fata muna to wallahi tallahi da za a ce da yan wuta duk wannan kwayar kasan a cikin shekarar za ku zauna a wuta amma wata ran za ku fita iya adadin kwayar kasa duk kwayar shekara ɗaya za ku sai sun yi mana subhanallah to ko iya ta tafi hannunka aka ce za ku zauna a cikin wuta adadin ƙwayar ƙasa da aka ciko hannu da su wadda ma ka zubar ta zauna hannun ka gara miliyan ɗaya za ku zauna a wata shekara miliyan ɗaya miliyan ɗaya wasan to in baka san abadan ba yi misali da wani su ma kuma yan nan ma ka ce za ku fita daga aljanna duk daɗin da kuke adadin ƙwayar ƙasa a ce duk shekara ne ma za ku fito kar sai ran kasa saboda laifin daɗi a arewa dole kada cikin wannan nema sai wai za ta zo ending a sai da end komai ya ƙare wallahi karan ta ka in ka tuna za akwai yadda na fita daga daɗin nan zai zo ƙarshe dole hankali ta zai to wannan ya ce hana ka barci ya ce hana ka cin abinci a ce za a zauna cikin wuta ga zafin wuta ga bala'in ko ba wuta aka kai gaba aka kai ga gindin wutar kawai sai da zama shekara da shekaru kai a barka ma kawai rana ma da rika gasa ka shekara da shekaru adadin kwayar kasa na rasu da Allah ya kusa mutum ya tafi saboda haka azabar da Allah ya tana da makaramar ta ita ta hana nubarci amma ba mu san ta wani ba mu san ta ba shi yasa in Allah ya yi kiyama ta zama mutane suka zama hankalin su tashi ke. annabi ya ce akwai sanda za a kuma da wuta za a zo da jahannama yujabu mai idin bi jahannama la hasa ba wani alfajima tana da linzani abin rikewa guda su wuta ba alfajima kuma kowanne madaurin da ma'a kullum jama'in saba'una alfu malaka akwai mala'iku dubu saba'in a jari wai don kata kwashi don kata kurti sau da ta kwashi har annaba ba ta rasa wallahi ta ta haɗe saboda fishi ta kadu ta mayyazu min alkhairi ta yi kusa ta kadu ta mayyazu wato ta yi kusa jahannama na mai ganta ta ta mayyazu tana ta farfasa ta gama kowa da kowa saboda fishi min alkhairi ta yi fishi so da an kunna an kunna ba su taɓa sun koma ba yau kuma ga zaune a tana gani a gaban Allah a sace da take so ta haɗe kullum farin wa fadi duk wani mutumin jiki da mutumin banza kawai ta haɗi sai an rufe ta mala'iku dubu saba'in a kowane da wani maɗauri kuma maɗauri ɗin dubu saba'in ma a kulle dubu saba'in ɗin kuma da ke dubu annabi ya ce maka to da ita la ya ba ma a hamalakun ولا نبي مرسل إلا جساء على رسولته رسول نفسنا ملائكة نقصد الله النبي منذ والله إذا يقول فانا أنا الله سكينا نفسي الله سكينا نفسي الله كينا نفسي من قوة نفسي نفسي فأتولى كتير فإلا يمكن تكبر موت من mutum إن النبي in annabi na cewa nafsi nafsi mala'ika na cewa duk wani abin da muke ba kawai iska duniya muka shaka muke rigima muke fada muke zagin juna ake duk rigima da ake har ma ka samu damar kashe wani ba ya rike ma gaba to kake kauce ka hau kujerar ya rike ma wuya a gama da shi? saboda akwai jahilci kwarai a tare da ta kan kai haƙuri duniyar kanta turme ce bari ta za a yi a ji akwai littafin hankali da shi ta ake ƙur'ani ya zo da yin zira ba a san shari'a min dan ya gargaɗi wani bala'i mai tsanani wata musifa mai tsanani daga Allah bana a lokacin guda wani bashirar mu'minin yana yi wa mu'minai albishir cewa an na adaran hasana suna da wani fara lada mai kyau shine aljanna su fi na fiye abadan za su zauna a ciki abadin abada wayin zira lardina kwanu kuma ƙwa'ani ya zo don ya gargaɗi ya yi kashedi ya yi wani ga masu cewa a ita sazallahu walada alladina kwanu ita sazallahu walada masu cewa wai allah ya ji kuɗa allah yana da ɗa ya zai muku wa zai gargaɗe su wannan zafin allah cin mutuncin allah ne ɓata sunan allah don danganta wa allah na ƙasa shi wanda ka yana neman taso zai biya ne wata kuma ya kasa kuma inda Allah yana san da sai riki kwaya ɗaya ta kuna da goma shi yana da kwaya ɗaya ya haifa goma shi ɗansa ɗaya tak in dai da a abin so ne Allah da shi ɗaya tak ba ya kamata ya riki miliyoyi a sai biyayen Allah ya kamata ya fi kowa amma kai kana da biyar kana da shi da kana da bakwai Allah yana da ɗaya tak to ya da jini in dai da rukun ta alkhairi ne a gurin to wallahi ya fi karfin ya tsara da ɗaya ɗaya dai tilo ba abin da zai wa Allah amma kiristoci ba su da hankali kullum ana gaya musu cewa ubangiji ta ala ba shi da ɗa in ku yana da ɗa dole yana da mata kuma cewa Allah yana da mata shi wannan zaɓin Allah ne na biyu an kun ce Maryam ba matar da wata amma sun da kuma ba ta babar annabi isa ce ko za su gaya maka isa da son of mary kun yi dai ta haife shi ne eh, kuma ga uganta shi ne allah to ya kai ba ta ba dole ta zama ta shi in ba ta zama mata shi to kuma da allah mutum to da ka allah yana da mata kuma muna da mata yana da ɗa da ɗa to ya kai kenan sai na kuma masu ɗaukar sifar Allah kuma su zai wani ko wani shehi shi ma sai lam yalin wa lam yulad shi ma bai haifa ba ba a cikin shi ba to da tsabar sansa da ake tsabar kaunarsa da ake kuma mutum ya da awaki ma musulmi a wannan bala'in ya yawa musulmi na wannan kiristoci na wancan kaga da wa za ka yi wa a ko kuma a ce akwai wani ilimin baɗi ilimin ladini in ka san shi za ka ce kowa ma Allah kai ma Allah ne ni ma Allah da ina da wani kasa a waya ta da yake hira da wani ne wani aƙida wallahi malam cewa ai da in ya da Allah sa'an ne ne a cikin wannan wallahi na sama ya yace ai gogayya take da juna ya bewa Allah umarni Allah ya bashi umarni ba wanda ya fi wani tsakanin in yadda Allah duk sa'an ne sa'an ta suke yi kuma daga teke na, kuma mukabala ake da shi wallahi yake shi baya ta ku ya ta wannan baɗi ne da kuma mun kira ne ba ku sani ya ce huwa al wa zahir in yaki ne al wa zahir da a koye yake yanzu zahiri ya bayyana shi sa ma aka tafi da ba wanda ya sani sai na yanzu ya zama wa zahir shine awwal wa zahir wa zahir wa zahir Allah wani irin tunani ne wani irin akida ce wani ya kamata musulmi su tuba su gane cewa waɗannan abubuwan gaskiya ba karanta ba addini ba kuma annabi bai sanar da wannan karatu Allah ya tsoro wani ne ta ala yadda zai gargaɗe su ma da bihi min ilmin ba su da wani ilimi dangane da wannan magana da kansu ke faɗi ma da bihi min ilmin ba su da wani ilimi akan wannan abu da suke da awari da ka suke wala ba'a ne iyayen kuma ba su da wani irin saboda kalimatar ta khuruju min aswabi kalmar da suke fita daga baki na cewa Allah na da wallahi ta yi girma babbar kalmar ce ba muguwar kalmar Allah ya tsane ta dan takadu samawati na minhu wa tanshaqqu al-ardu وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا في نفسه الرحمن التيار الكتاب sama ta yi fita ta tsage ta fashe duwatsu ta harbice a fata duniya a fata komai ma saboda an ce allah na ta wallahi allah ce an yi kusa a fata duniya ba gaba ɗaya a ce ba za ma a sake duniya ta an duk wanda ma ya zo duniyar ya mutu jami'a me yasa an da uzu rahman malaka sai da malaiku suka rika biyo Allah hakuri wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard suna Allah sun tuba akwai na akwai akwai bayan Allah hayati mu sai wa Allah fadanci sai wa Allah banbadanci sannan ubangiji ya hakura in ba ka bada <laughs> mutane ma ba babu tarihi wallahi da ba duniya na bada an fasa ya ta ku to to da haka Allah ya ce in na illa kadiban ba abin da yake faɗa sai ainihin wato ƙarya to dama da abin da ke sa Allah ya kama da ruwan kuma ba addu'a ruwan kadai ba akwai harsashe da ake yi cewa akwai alamun iskoki da a cikin wannan damunar a yanayin da aka hanga cewa akwai ruwa da za a samu amma akwai iska mai yawan gaske da zai rika zuwa da shi muna roƙon allah albarkacin sunayensa albarkatun qur'ani albarkatun wannan wata mai albarka Allah ubangiji ya canja mana mummunan kaddara Allah ya kawo mana damuna mai albarka da ruwa mai albarka ya sa ilimi ya zanto mai amfani gare mu kada ya zame mana azaba wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in tambaya ta wannan ganin bai ta zuwa ga insha Allah sallallahu alaihi wa sallam Thank you.